محمد رسول على الفلاح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 امتثالا لأمره قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون عباد الله ما زلنا منذ الخطبة الأولى منذ الخطبة الأولى على هذا المنبر ندندن حول نقطة مهمة للغاية نقطة الكلام عن الجمعة أحكامها وفضائلها التي قد يجهلها الكثير من الناس إلا من رحم ربك وقليل ما هم ومن هذه الخصائص والأحكام أيضا الثالثة عشر أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أدر سنة صيامها وقيامها لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يدعو كان له بكل خطوة عمل سنة عدو صيامها وقيامها أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن الصحابي الدليل عوف بن عوف الثقفي رضي الله تعالى عنه السابعة عشر أن فيه صلاة الجمعة التي قدت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص والاستيطان والجهر بالقراءة وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر ففي السنن الأربعة من حديث أبي سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترى من ترك صلاة جمع تهاونا طبع الله على قلبه وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين الثامنة عشر أنه اليوم الذي يستحق أن يتفرغ أن يتفرغوا فيه للعبادة وله على سائر الأيام مضية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة فيوم الجمعة يوم عبادة وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان التاسعة عشر أنه لما كان في الأسبوع في العيد في الآن وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان وكان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله سبحانه وتعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه فيتلق للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا العشرون أن للصدقة فيه مضية عليها في سائر الأيام والصدقة فيه بالنسبة, بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى ش... إيه، إيه، بالنسبة إلى سائر الشهور الحاجة عشر الحاجة والعشرون فيه ساعة الإجابة وهي الساعة التي لا يسأل الله لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها عباد الله هذا شهر رمضان يرافقنا إلى ثلثه الأخير وهي العشر الأواخر الذهبية التي جمعت كل خير لمن أراد الله واليوم الآخر فلتجتهدوا عباد الله فلتجتهدوا عباد الله فلتجتهدوا عباد الله إنها لفرصة والله إنها لفرصة إنها لفرصة إنها لفرصة هبان الله إياها وقد لا يدركها أحدنا في حياته بعدها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد من إبرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله أخرجه البخاري وكذلك أيها الإخوة لا تنسوا ليلة القدر الذي كان في هذه الأيام العشر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنه إنه لليلة عظيمة القدر جليلة وكبيرة على الله سبحانه وتعالى لذلك علينا جميعا أن نجتهد اجتهادنا وأن نواظب مواظبتنا على أن ندرك هذا الليلة أو هذه الليلة المباركة وإنها لفرصة ذهبية خاصة لمن كان على قيد الحياة ألا يترك هذا الليل يذهب بدون أن يدركه بعبادة وصلاة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تصنعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم duka dangin gobe ya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bai rahama mai jin ɗaya gaba a tsira da salati da aminci tabbata ga gafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkin sa har zuwa sashen alƙiyama yayin uwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da jin tsoron Allah a kowane lokaci kuma a kowane mahalli a cikin dukkanin rayuwarmu domin haka umarni ne wanda yake umarni mai ƙarfi kwarai da gaske da Allah subhanahu ta'ala ya maimaita haka a cikin ayoyi mabambanta a cikin alqur'ani Allah subhanahu ta'ala yake faɗa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ya jinsi dan adam ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ubangijinku wannan da ya halitte ku daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ruwan guda ɗaya Allah ta'ala ya kago wannan ruwan guda ɗaya matar da zai rayu da ita wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga wannan wato mutum biyun Allah ta'ala ya wato baza mazaje da mataye a bayan ƙasa wasu Allah da sa'ar nabi wal arham ku tsoron Allah wannan da kuke roƙo a tsakaninku da girmansa wal arham kuma kiyayi girman wato ainihin zumunci da yake tsakaninku inna Allah kana alaikum raqiba hakika Allah ta'ala mai kulawa ne game da duk motsinku da dukkanin rayuwarku gaba ki daya subhanahu wa haka na a wata ayar Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wani san don sun ba masu masiligar kowace rai ta kalli mai ta gabatar domin gobe ranar alƙiyama dukkanin ɗan adam kowace rai ta kalli mai ta yi domin gobe ba na yau ba me na samu yau na yi domin gobe hausa suke cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya to kai shin ka wata tukunya taka domin tuwon gobe ko ba ka yi ba ولتنظر نفس ما قدمت لغد kowace rai ta kalli mai ta gabatar domin rayuwar gobe Allah ta'ala yake ka wattaqullah kuma ku ƙara jin Allah tunda a farkon kayan ya ce a tsoron Allah kuma ƙara maimaitawa ƙara jin tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun haƙiƙa Allah masani ne mai cikakken sani ne game da a kanin abin da kuke aikatawa a rayuwa na ɓoye da na fili na cikin jama'a da nake bance cikin dare ko rana Allah ta'ala masani ne da ƙwararren sani game da abin da kowa yake aikatawa Allah ta'ala ke ta wala ta kunu kallabi na nasullah kar ku zamanto kamar irin mutanen da suke manta Allah babu ruwansu da Allah da suna Allah a rayuwarsu in ma aka musu magana Allah za a ce kaka mana magana banza kai ana magana ana zan lafiya za ka mana maganar kaza da kaza wala ta kunu kallabi na nasullah ko zaman su kuma irin mutane da suke manta Allah fa an sahu anfusahu duk da sauran sun manta Allah sai Allah sai ya mantar da su ya mantar abin da yake alkhairi ne a rayuwarsu ya mantar da su kawunan su gaban daya ulaika humul fasiqun hakka irin wannan mutanen su ne fasikai wanda suke Allah suke fita a gare ya bayan Allah a mu da suka gabata ba mu bushe ba muna bayani game da wato sallar juma'a da hukuncanta da fadarorin da Allah ta'ala ya ware musamman a cikin wannan yini mai albarka ko wannan rana mai albarka ta ranar juma'a wanda a yau ma insha Allah ta'ala za mu ambaci wasu bangare daga ciki domin su zamanto cewa mu tsara sani a kan sani ko mu san abin da yake ba mu sani ba a baya daga cikin wato khasa'i falaloli da hukunta da suke da alaka da wannan rana shine akwai tafiya zuwa ga sallar juma'a taku zuwa ga sallar juma'a lokacin sallar juma'a ya ka tashi ka yunkura ka tattaka har zuwa wato ka isa masallaci domin ka saurari kudu ba kai sallar juma'a lalle wannan matsayi da kware-kware da gaske mai girma a shari'ar musulunci balma duk wanda ya tattata itaci daga gidansa ko daga inda yake sana'a ko daga wajen aikin sa ya taso ita ko da sa izo to hakika wannan ya samu rabo mai girma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake sahihi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad suka rawaito shi daga babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aus bin Auf yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda shi wanka ranar juma'a wa mutasala ya wanke jikinsa ya yi tsafta ya inganta tsaftarsa wa baskara wa fitakara ya tafi da isan mako ita fa akan lokaci sannan wa baka ita taka walayyar kaf kuma bai hau ma abin hawa ba bai hau jakinsa ba bai hau dokinsa ba bai hau kekensa ba bai hau babur ba bai hau motarsa ba itaka da ƙafafuwansa sannan bayan ya isa masallaci wadana minal imam ya kusanto zuwa ga liman ya ba shi kulawa da sauraro ya kusanto zuwa liman ba ya zo masallaci ba sai ware can wani guri zai sa da duma sai zauna a'a ya kusa ya fuskanci liman yana sauraron mai limami yake gaya masa ma'a ya saurari wannan khutbar lam yalu bai yi lagau ba ma'anar lagau bai yi wasa ba mai surutu ba bai aikata abin da yake muna da nabi ne ga alfarmar sallar juma'a kana da bi kulli khatwatin amalu kana du sakun da yayi din nan zuwa masallaci har zuwa je masallacin kitabu yana da lada na shekara guda wanda zai sami azumin siyamiha wa qiyamiha ladan azumin wannan shekara da kuma ladan qiyamul zai na wannan shekara wannan hadisi ne wanda yake sahihi da Imam Tirmidhi da Ibn maza da wasu suka mai da ambata lalle wanda ya ci falala da matsayi da wanda Allah ta'ala ya ba shi dama itattaka izo sallar juma'a domin ya halarce ta na ba karamin alheri bane haka sannan falala ta gaba a a cewa wannan gini na juma'a akwai sallah ta musamman da aka shar'anta a yi aski wadda wannan sallar ta zaman to sallah ke ɓantacciya da suke da fasa'i hukunce-hukunce na musamman da falaloli wanda shari'a ta keɓance daga cikin fasa'i na wannan sallar juma'a shi ne taruwa sai an samu kunzumin mutane sun haɗu sannan za a gabatar da wannan sallar sannan sai ya zama a ta gabatar da sallar ko karatu sallar a ciki za a bayyana karatu ne ba koyi ba kamar yadda ake a bisa al'ada ko a bisa shari'a na cewa sallah sallolin da aka yi da ake yin su a yini za a koyi karatu ne to wanda kaga duk wannan khasa'is ne wanda suke tsantattun hukunta hukunta da suke bi sallar juma'a ita kadai sannan kuma nasoshi sun zo wato game da wato wato tsarantawa ko muhimmanta sha'anin sallar juma'a wanda bai zo game da wata sallah ba sai sai da ko a ce sallar la'asar wanda a ce in bai mutum bai rufi sallar la'asar ba ga abin da yake na laifi a kansa haƙiƙa sallar juma'a hadisai sun zo wanda suke nuna wato babban laifi ga duk wanda da gangan iwa sa bai zo sallar juma'a ba hadisai da yawa sun zo a cikin haka daga cikin hadisan akwai hadisin da ya zo a cikin asnanul arba'a daga wato babban sahabi na manzon sallallahu suna abin da'ad Allah ya kare da gare shi yake cewa man taraka salata juma'i tahawunan taba Allahu ala qalbi duk wanda ki bar sallar juma'a ɗaiɗai har guda uku tahawunan dan sakaci da wasa kawai saboda sakaci ya bar sallar juma'a ɗaiɗai har guda uku a zira ta wuce shi manzon sai kisa ba Allahu ala qalbi to wannan Allah ta'ala zai rufe zuciyarsa ne Allah ta'ala mai zai rufe zuciyarsa zama to babu wani alkhairi da zai faru zuwa ga wannan zuciyar sai zama to mai ya san da cikin sufofi na munafikai da Allah ta'ala mai ya rufe zukatan su game da duk wani abu na alkhairi ba zai faru zuwa zuciyar ba lalle ka ga wannan ba karamin korasarwa bane ga waɗanda suke da wasa da sallar juma'a haka na malamai na musulunci sun yi ijma'i akan cewa sallar juma'a farzu aini wajibi ne akan dukkanin wanda yake mai musulmi baligi da zai iya zuwa sallar juma'a da zai iya halartar ta sannan kuma abu na gaba da yake da alaka da da ita wannan rana ta juma'a akan cewa an so wato mustahabbi ne da manto a shagarta ko musulmi ki shagarta da nau'ikan ibada iri-iri a cikin wannan rana saboda wa da matsayi da Allah ta'ala ya ware wannan rana mutum ki shagarta da karatun qur'ani tasbihi istighfari salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wannan ba karamin alkhairi bane idan mun so mutum ya ware sallar wato lokacin sallar juma'a ko ranar sallar juma'a da wannan ibadu wanda suke na mustahabi domin ƙara neman alkhairi da falla a wajen Allah subhanahu wata'ala domin ita ranar wato ranar juma'a rana ce ta ibada ta musamman kamar yadda Allah su subhanahu wata'ala ya zamanto cewa ike tsinci ranar juma'a ta zamanto ita shugabannin ranakun sati to haka Allah su subhanahu wata'ala yawa wato shahar Ramadan ya zamanto shine shugabannin watanni to kayan tunda an ware wata Ramadan an shar'anta ibadu a ciki to haka na ma sallar juma'a ko ranar juma'a an so da so cewa a daye da bautar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin irin wannan rana ta juma'a haka a cikin rana ta juma'a akwai akwai akwai wani lokaci da aka ware aka ce babu wani bawa mutum da zai dace da wannan yinin ko da wannan lokacin ya roƙi Allah wani abun bukata ba sai Allah ta'ala ya ja masa to haka da kamar haka ne aka ware wato lokacin lailatul qadr daren lailatul qadr aka ce a cikin wannan daren shi ma a kowane lokaci haka na ranar juma'a ita ma aka ware mata saboda girmanta da matsayinta a shi rakin nan bai kamata da zama su mumini miliki wasa da ranar juma'a ba idan ta matsayin rana ce kamar sauran ranaku rana ce mai matuƙar alfarma kamar yadda aka warewa wato allailatul qadari a cikin goma ƙarshe aka ce akwai wani dare guda ɗaya wanda in dai kai addu'a ka ko wani abu Allah ta'ala zai biya ma bar ma ya fi alkhairi sama da me wa dare guda dubu to haka na ma a ranar juma'a an wani wani lokaci na musamman da aka ware masa wani alkhari da falala a cikinsa Allah ya samu dace haka nan hadisi ya tabbata ko game da falala ta wannan yini ko falala ta a ita wannan sallah ta juma'a hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga babban sahabi na manzon sallallahu alaihi wasallam wato abu huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marwaha fi sa'atil ula duk wanda isan mako fi sa'atil ula a lokaci na farko na ranar juma'a da ake zuwa masallaci mutum ita fa wato wato ita fi da wuri lokaci farko da ake zuwa masallaci wato a wajen Allah subhanahu ta'ala kamar wato alfaqa annama arraba badana wa kamar ya bada sadakar raƙumi ne kamar ya bada kosasshen raƙumi ne ya bada sadakar wanda kuma ije a lokaci na biyu isan mako amma a lokaci na biyu je to kamar ya ba da sadakar wato ƙatan ne an fahimta haka na manzara suna muke ka wanda ya je a lokaci na uku kamar ya ba da kyauta ta wato ainihin wato ainihin rago ne wanda yake babba mai kahunhuna guda biyu haka yana daga cikin falala a ta sallar juma'a ko ta ranar juma'a shine an so a yawaita sadaka da kyauta da alkhairi a cikin wannan yini na ranar juma'a lalle wannan suna ce ta magabata da manya-manyan malamai magabata Allah ta'ala musu rahama wajen ko tsayuwa a cikin ibada da cikin ibadodin da suke wannan akwai ne, akwai kyauta da sadaka da alkhairi da sadar da zumunci kamar yadda aka gada iyaye da kakanni ake wanda a yau wannan sunnar an riga an kashe ta kwata-kwata illa nadira wanda a da an san da kakanni ranar juma'a za a yi abinci na sadaka za a yi kaza za a yi sadaka za a yi abubuwa sannan za a ta yawo zumunci a je san a je gidan kawuwa ne a je san a je san a yi ta zumunci ana alkhairi ana sadar da soyayya tsakanin juna amma yanzu sai aka canza rayuwa aka kawo ta rayuwa ta daban wasu ba ita ta musulunci da aka koyar ba lallai ya kamata a kula da wannan bangare kwarai-kwarai da gaske sannan a cikin lokaci na sallar juma'a kamar da na ambata a ko a ranar juma'a kamar da na ambata akwai lokaci da manzon sallallahu alaihi cewa babu wani lokaci akwai wani lokaci a ranar juma'a da wani ba bawa musulma zai taba dacewa da wannan lokacin ba roki Allah bukatar sa Allah ta'ala ya bashi manzon sallama wa kamar yadda Abu Hurairah yake faɗa ke cewa sai manzon Allah sai ya ishara da hannunsa akan nuni zuwa ga karancin lokaci yuqalliluha lokaci ne an karami gajere da in ka roki Allah a cikin Allah ta'ala ya biya ma bukatarka wanda malamai sun yi saɓani ko sun kama ganganu da yawa kowa da irin istihadi ta wajen gano wannan yini a matsayin sa wani lokaci ne a cikin wannan yini na juma'a wanda banganta suka fi ƙarfi a cewa magana ta farko shine lokacin da liman wato ya hau mumbari har zuwa sakowarsa magana ta biyu kuma shine lokacin ƙarshe na yin juma'a wanda shine magana ta fi ƙarfi ma cikin maganganun malamai lokacin ƙarshe da yamma rana ta kuka faduwa ƙarshen lokacin sallar juma'a eh, wannan ɗin juma'a yinin juma'a to shine wannan lokaci wa kamar da wasu hadisai da dama suka nuna haka suka tabbatar da shi ya yi kuwa musulmi ga ce a hankali a hankali ba yau wa kamar yau aka ce an ga wata ramadana yau ga shi mun gangaro har zuwa ga mai goman ƙarshe mun ci goman farko mun ci ta biyu ga ma'al cikin goman ƙarshe alamar haka tana nuna cewa ramadana ne yana mana ban kwana wata ramadana ya riga ya zo ƙarshe falalar da Allah ta'ala ya ya zuba a cikin wannan watan ta zo gangara ta kusa karewa sai da wani lokaci da mai yawan rai Allah ta mu zuwa ga lokacin Don haka lallai wajibi ne akan wajibi ne akan dukkanin baligi mai hankali ya ƙara dagewa a cikin wannan goma ƙarshe din ba lokaci bane na wasa ko wani gida cewa ai an gaji an ta ibada sun tsawon lokaci sun tsawon wata ramadana har zuwa ƙarshe naka yanzu an gaji bari a huta lokacin da za a ƙara daji a ƙara kusantar Allah subhanahu wata'ala don baka san a wani lokaci za ka dace ba baka san wani abu za ka aikata Allah ta'ala ya karbi ibada kai idan mun so ya ma rahama lallai na da Aisha hadisi ya tabbata a cikin Bukhari take faɗa take cewa ma'aikin Allah ya kasance idan goman ƙarshe ta shigo shadda mi idara wato yana tilke wato kwardallanta yana jage da rike ma'ana kamar kada kai damara a ce maki Allah yana yin damara yana jagewa sosai ya bar sa ya jingine ta gefe guda an daina barci kina an daina kwanciya a kan shimfiɗa haka ma'aikin Allah yake sannan wa ahya laila ya raya garansa da ibada tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen ta ai sallah a koma ta tigifari ai kafin Qur'ani haka haka ƙarshen dare wa aika ba ahla ma'aikin Allah kuma ya tashi mutanen gida ya tashi ahalinsa kowace a kwamfasa mata kofa ta fito sai alaula ita ma ta zo ta ai sallah da ita wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga cewa mai gida cewa isowa iyalansa alkhairi ba shi kadai ba wai sau da yawa sai zaman so cewa lokacin sallah yayi na kiyamul layl ko abin da ya kama da haka sai magidanci a ranar shi kadai ya kulle gida ya tafi sallah haka zai zo da tarar da iyalan na kamar da ya wato yi basu suna cin bacci basar ya sa shekku ya kuɗa da su akan alkhairin da yake cikin wannan wato wato anin daren ba Allah ta'ala ya samu dace lalle ya kamata mu ƙara dagewa domin samun alkhairin da yake cikin wannan wata da alfarma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله